Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 30 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa masu fashin baki kan sha'anin siyasa a Najeriya na nuni da cewa zaben 2023 zaɓe ne da zai bambanta da zaɓukan da aka gani a baya za ku ji hasashen da suka yi. Sannan hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da rufe sansanonin 'yan gudun hijira domin mayar da su garuruwansu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli. wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su kara tsawar matakan kara rumbunan adana bayanan su na yanar gizo. Gabanin sabbin har-haren da ake fargabar Rasha za ta kai kasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwakwalwa a ƙasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar Alhamis inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da rasha za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar gargaɗin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da rasha ke shirin ƙaddamarwa ka iya haifar da tangarɗa a fannin sadarwa ko ya sauya saƙonnin da ake aikawa masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar florida a nan amurka a kokarin da ake ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa jihar south carolina cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na ɗaya an dai fara fahimtar irin ɓannar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da amurka ta taɓa gani ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta florida guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada wacce ta kai ga wani tsibiri ta kuma karya turakun wutar lantarki lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu cikin duhu rahotanni sun ce an tabbatar da mutuwar akalla mutum guda a jihar yayin da wasu mutane biyu suka mutu a cuba a lokacin da guguwar ta ratsa ta kasar a ranar talata masu zanga-zanga iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin kasar a ranar alhamis amma babu wasu rautani da ke nuna sun fita kan tituna don yin zanga-zangar yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu. babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk fadin kasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan mahasa amini wata matashiya mai shekaru 22 wacce 'yan sandan hisban kasar suka tsare bisa zargin take ta dokar saka hijabi inda daga baya ta rasu a asibiti rasuwar mahasidai ta haifar da mummunar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran inda mutane suka bazama kan tituna da nuna fushinsu. su kafafen yada labaran iran ba su mai da hankali wajen ɗauko rahoto kan zanga zanga ba tun bayan da aka fara ta kuma duba da cewa ba su ba wani sabon rahoton barkewar wata zanga-zanga ba alama ce da ke nuna hukumomin kasar sun tsaurara matakai akan kafofin yada labaran kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar bari mu duba batun siyasa a najeriya inda baba yusuf da ke fashin baki a sha'anin siyasa a najeriya ya shaidawa halima Abdulrauf cewa zaɓen na baɗi a ƙasar zaɓe ne da zai bambanta da na baya saboda tasirin ƙananan jam'iyyu kamar lebo da nnpp ga abin da yake cewa zaben 2023 zaɓe ne wanda zai zamanto mai ban mamaki ko kuma in ce mai jan hankali amma ba na ganin ko ba na jin a ƙarshe ɗaya daga cikin jam'iyyun nan na nnpp ko labour party zai kafa mulki a sama ma'ana a shugaban ƙasa wala allah watakila idan aka yi zaɓe ya kasance ba za a iya fidda shugaban ƙasa ba a zubi na farko watakila a zo a sake zama a sake lalakati a sake ganin yadda za a haɗa haɗaka misali ko nnpp ko labour party a sayan da za a yi da ɗaya daga cikin wayannan manyan a zo a ga yadda za a kafa wani ɗaya kenan amma kuma ya danganta da jajircewar nnpp da labour party wajen tabbatar da sun samu ƙuri'un kamar yadda kika sani kada gangan siyasa da busa sarewarsa ta daban da ainihin ranar kada kuri'a e, eh, zaƙin muryar eh, yaƙin neman zaɓe wani lokaci ba shi ba ne ike nuna ainihin Na lahakari da cewa akwai wasu matsaloli kamar yadda ake maganar eh, a fito da ɗan takara daga kudu ana maganan addini da dai sauransu. Shin akwai matsaloli ko tarnakin da kake ganin APC za ta iya fuskanta abin da pdp suka fuskanta a shekara ta 2015 ga bisa dukkan alamu apc za ta fuskanta koke da al'umma suke yi na magana harkar tsaro na magana harkar yunwa na magana harkar rashin rayuwa ta zama yadda ta zama a ƙasar nan ga yara suna gida ba makaranta kusan shekara ɗaya saboda haka akwai wa'annan abubuwa da suke ta taruwa suke ta taruwa al'umma kuma suna kokawa mun ga irin wannan abu da ya faru lokacin da pdp aka zo zaben 2015 to wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da apc za su fuskanta halin kakanuka da al'umma suke ciki na tsaro da sauransu To, wane salo kake ganin yakin neman zaben wannan karan musamman na shugaban kasa da za a buɗe babin zai ɗauka? Harkar tsaro babbar harka ce, tabbas za ta taɓa harkar yakin neman zaɓe za ta taɓa harkar zaben kanta. Akwai guraren da su kansu 'yan takara ba za su iya zuwa ba magana ta gaskiya. Akwai kuma guraren da idan aka zo zaben mutane ba za su je su yi zaben nan ba magana ta gaskiya. na san gwamnati tana iya kokarin ta kuma za ta yi kokari ko ba don komai ba don magana zaɓe a ga yadda za a samu ƙarin shiga wasu gurare don a yi tallan zaɓen nan don kuma a kaɗa ƙuri'a amma magana ta gaskiya ba na jin za a yi zaɓe a duk guraren da aka saba yin zaɓe yadda aka saba. Baba Yusuf kenan mai fashin baki a sha'anin siyasa a Najeriya. Yanzu kuma ga Muhammad da kashi na biyu na labaran duniyar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan 'yan ƙasar Congo dubu shida hukumar ta taimakawa suka koma gidajensu tun daga watan Disambar bara. Matakin na zuwa ne bayan da suka kwashe shekaru suna gudun hijira a Zambia. Aikin mayar da 'yan gudun hijira wanda aka ba mutanen zaɓi in suna so. ya gudana ne karkashin wata matsaya da aka cimma a 2006 tsakanin hukumar gwamnatin zambia da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo 'yan gudun hijirar sun tserewa rikici ne mai nasaba da siyasa da kabilanci waɗanda suka barke a kudu maso gabashin ƙasar amma yanzu an mai da su yankunan su na asali da ake kira haut katanga da yawa dai daga cikin yankunan ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na fama da rikici iri-iri wata takarda da ta nuna shaidar rasuwar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu wacce hukumar adana bayanai ta yankin scotland ta fitar ta nuna cewa tsufa ce ta yi sanadin mutuwar basarakiyar a ranar 8 ga watan satumba sarauniya elizabeth ta rasu ne da misalin karfe 3 da minti goma na yamma a cewar takardar shaidar mutuwar ta rasu tana da shekaru 96 a fadar balmoral da ke yankin na scotland fadar buckingham ta sanar da rasuwarta da misalin karfe 6 da minti 30 na yamma inda aka nuna cewa sarki charles na uku da ya gaje ta da kanwarsa gimbiya an su ne kadai a zagaye da ita a lokacin da ta rasu takaddar shaidar rasuwar sarauniyar ta samu sahalewar dr douglas james allen glass wacce babban magatakardar yankin scotland paul lowe ya ba da umarni kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoto na gaba kuma yayin da hukumomi a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ke ci gaba da rufe sansanoni 'yan gudun hijira domin mayar da su garuruwansu wakiliyar muryar amurka husaina muhammad ta ziyarci wasu daga cikin sabbin matsugunai da aka gina a kwanduga don ganin yadda mutane ke komawa ga rayuwarsu bayan shafe fiye da shekara bakwai a sansanonin 'yan gudun hijira haka dai 'yan gudun hijira suka koma matsugunansu da gwamnati ta gina ta basu a ƙaramar hukumar kwandiga da ke jihar borno a najeriya bayan da suka shafe shekaru bakwai suna rayuwa a sansani na 'yan gudun hijira sakamakon rikicin boko haram da ya raba su da garuruwansu inda suka koma gidajen nasu da tallafin kayan abinci da kuma wasu kayan amfani na cikin gida da zai taimaka musu fara yin rayuwa a sabon guri kamar dai sauran 'yan gudun hijira fatima bashir ta fuskanci matsaloli da dama sanadiyar tashin hankali da matsalar boko haram ta jefa su a ciki gaskiya mun sha wahala sosai kuma lokacin da za mu zo kusan ma tun daga can kusan ma da kafa muka zo nan boko haram suka shiga haka suka ne mana gida suka yi mana kace-kace dai haka suka kashe sauran mutanenmu sauran mu dai muka samu muka tsira muka zo abin dai ba daɗi muna ta fama dai haka faɗi tashi faɗi tashi dai haka yanzu kuma allah sa gwamnan mu baba gana umar zulum ya zo ya taimaka mana Shi ne ya ba mu mahalli kuma ya ba mu abincin da za mu ci sai dai a yanzu ta ce tana farin cikin komawa garinsu da suka yi a'a ai daga fuska na ma akwai farin ciki a tattare da shi mu dai sai dai godiya duk da cewa fatima sun rabu da mijinta tana kuma dauke da 'ya guda ɗaya ta ce a yanzu tana kokarin shiga rayuwar farin ciki da jin daɗi. To yanzu rayuwar da nake so in shiga dai rayuwar farin ciki kuma da jin daɗi. Na samu mahalli, na samu abincin da zan ci, kuma ina nan ina gina rayuwa mai kyau. In Allah ya sa da akwai sana'ar da na sa a raina wanda zan fara in dogara da kaina in rike kaina. Kafin nan Allah ya bani mijin da zan aura. Daga farkon wannan shekara dai, gwamnati ta rufe sansani na 'yan gudun hijira guda goma, inda kuma take ci gaba da ƙoƙarin rufe ragowar don 'yan gudun hijira su koma su ci gaba da rayuwa a garuruwansu. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Husaina, kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. dalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da aisha ma'azu barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar najeriya cikin kasashen da suka sha alwashin rage fitar da gurbataccen iskar carbon da kaso sama da 35 zuwa shekara ta 2030 kuma bisa wannan dalili ne sa kasar ta kaddamar da tsarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa mai tsafta wadda aka yi wa taken energy transition plan da turanci to da mun fahimtar abin da wannan tsari yake nufi na tuntuɓi kwararre kan harkar sauyin yanayi farfesa adamu idris tanko kuma ga abin da yake cewa tsari ne gaskiya na duniya ba kawai na najeriya ba tsari ne yadda duniya ta fuskanci yadda za ta kawo tsari na yadda za a canza akalar ba da makamashi daga makamashi mai gurɓata yanayi zuwa makamashin da baya gurɓata yanayi to kasashen duniya kowanne sai yake bibiyar hanyar da take kurkusa da shi wanda zai iya a wajen fahimtarsa da kuma fasaharsa da irin kimiyya da yake gudana a cikin kasar wani irin canji zai kawo ko a yanayin da yake gudanarwa an haka aka yi wannan tsari kuma kasashen duniya da yawa sun yi nasu to mu ma a nan najeriya an yi kuma ana ganin cewa zai iya haifar da ɗa ido muddin aka bi to a najeriya matsalar mu ya su 'yan siyasa za su iya tafiya da shi ba ni tsammani 'yan siyasa sun yi shirin yadda za su ma iya gabatar da shi a idan duniya amma kamar yadda na yi wannan bayani na shekarun baya wanda aka yi shiri ana kiran shi red redd sai muka ga cewa wannan tsari ma ta duniya za ta fahimci cewa akwai tsari mai kyau mai inganci wanda najeriya ta yi amma a je wajen wannan taron a iya gabatar da shi ba ni tsammani najeriya za ta iya gabatar da tsarin amma duk wanda ya bibiye shi ya san cewa masana sun yi aiki a yadda aka yi wannan tsari kuma ana ganin najeriya tana da wani abu amma harkar wannan kasa zai yi wahala a ce najeriya ta iya gabatar da shi yadda duniya za ta amfani da shi. a wani bangaren kuma yayin da taron cop 27 da za a gabatar a shamal shek a kasar masar cikin watan nuwamba da yake dada karatowa masu shirin halartar taron suna dada kintsa abin da za su gabatar a wurin taron kuma dan ƙungiyar rajin kare muhalli umar sali anka yana daga cikin waɗanda za su halarci taron bana wanda kika sani inda dan gwagwarmaya ne ko na kungiyoyi na sa kai kullum abubuwan da muke zuwa mu yi magana a akai baya wuce abubuwan da suka kama al'umma wanda wani lokacin muna ganin kamar gwamnatoci su ba abin da yake dada suka ta bani. domin yawanci suna yin alkawura wa'anda mun san ba alkawura ne da za su iya cikawa ba yawa suna zuwa ne domin cika umarni ko kuma dai a tsadaura alkawura inda za a zo a ci gaba da hudda jakadanci amma zahiri za ki ga cewa mu wani lokacin ba ma gamsuwa da abubuwan alkawuran da ake yi musamman misali a matsayin mu na yan kungiyoyi da muke zuwa daga jihohi ba yan kungiyoyin da suke na kusa da gwamnati ba wa'anda ko da yaushe yawanci sukan ba su gayyata za ki ga mu yawancin gayyatar mu ma daga kasashen waje ne zaka ga an sahale maka cewar ka je amma dai muna samun dama domin mu samu shiga idan za a yi taro na abubuwan da suka shafi al'umma da kuma bangarorin mu mukan shiga domin mu faɗi matsalolin mu da suke damu musamman Afirka baki ɗaya so amma za ki ga cewar sakonnin namu lallai yakan je amma sai in kai ka bi su za ka iya samun damar ka bada wannan sakonnin. To Farfesa Adamu Idris Tinko bai sallama da mu ba sai da yi tsokaci a game da bukatar da ke akwai wajen zaƙulo masana da za su iya bayani da kuma gabatar da kudurorin Najeriya da kuma matsalolinta a wajen wannan taro na COP da aka saba gudanarwa kowace shekara. a najeriya an sha kuka da yadda ake zaben masu tafiya wannan taro na duniya manya-manyan kasashen duniya za ka ga suna sa mutane masu nazari wanda suka fahimci mai duniya ta dosa me kuma ci gaba na kimiyya da fasaha ake ciki a wannan harka ta kere-kere amma a najeriya sai ka rika ganin ko da yaushe jama'a dai da suke gaban gwamnati su ne kawai ake sa a gaba a yi tafiyar nan da su to babu wani abu da zai canza a bana ko a nan gaba nan kaɗan in dai ba har an dawo ana ba wa harkar ilimi muhimmancin da ya dace da shi ba. a nasa bangaren kuwa dr lawal gabciya shugaban ma'aikatan hasashen yanayin ta nijar ya yi tsokaci ne a game da yanayin zafi da ake fuskanta a duniya baki daya wanda yana daga cikin abubuwan da ya sa ake halartar taron na sauyin yanayi a kowace shekara a duniya domin gano hanyoyi da za a magance wannan matsalar banci harkan ambaliyar ruwa lalle sauye ne a Nijar akwai shi ma wannan matsala lokacin zafi ya zo mun buga mun gani relative humidity yana karuwa damshin iska yana karuwa temperature yana haya shine hauhawan zafi kenan global warming to a nan Nijar ma tun 1997 mun auna mun gani temperature da suka hau saman min value har yanzu ba su ba da cewa kenan muna nan ne muna raye a cikin yanayin zahi wanda ba a san shi ba da amma wannan da ake bayi solidiya ba mutane ba sani amma illa sai ka ji wani a ce kai jiya muna tare ya mutu wanga zahin da yawa barci da kanka baka kai aiki in ka zamna in baka da yau air condition sai ka ga baka samu kai wannan aiki daidai ba to abun in aka kwatanta shi da kuɗi da sauransu kamar economics ko financially sai gani illan da ake samu sosai ne sai dai bamu tsaya muka yi story da kyau ba kamar sauran gurare to wannan heat wave ke wannan zafin kun gani a bara ko kasashen turai an same shi ina kana da ake garin sanyi ana ba mu labarin cewa ana san 49 degrees celsius a nan ma a gurin mu lokacin zafin ya wuce da an da aka san shi ya kamata wannan a dube shi babban abu ne wanda ke kawo illa ga lafiyar jama'a isar namu ya nuna kuma iska ma ragewa yake mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi A gaida Aisha Ma'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin ƙasar da su ƙara tsawon matakan kara rumbunan adana bayanan su na yanar gizo. Gabanin sabbin har-haren da ake fargabar Rasha za ta kai ƙasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu ƙwaƙwalwa a ƙasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar Alhamis. inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da rasha za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar gargaɗin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da rasha ke shirin ƙaddamarwa ka iya haifar da tangarɗa a fannin sadarwa ko ya sauya saƙonnin da ake aikawa masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar florida a nan amurka a kokarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa jihar south carolina cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na ɗaya an dai fara fahimtar irin ɓannar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya karfi da amurka ta taɓa gani ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta florida masu zanga-zanga iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin ƙasar a ranar alhamis amma babu wasu rautani da ke nuna sun fita kan tituna don yin zanga-zangar yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk fadin kasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan mahasa amini wata matashiya mai shekaru 22 ko masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa da na shirya na gabatar nake ce a wani lafiya bisalam.